ko kan cikin jini ko kai sallah ba da alwala ba ko kai alwala da najasa ko kai wani abin da kake so da za ka yi ka kauce kan addinin ka ko duk da kake so zai ka yanzu ya kai ka ya dawo zai je ka do maka ka sai ka fure shi zai sai ka kuma ne duk sai an biya ranar ke ɗanu ne na aljanai suke zuwa suna kawo kudin dukiyar mutane suna kawowa kana da ikini kana da fasiriri kullum za ka fure kudi a jihun ka ta cewa suke yi wallahi ranar lahira sai an biya yarjejeniya ne dalili sai Usmanu da kansa ga da Dabi yake wanda yake shi da ma cikin addini ko kowa wa'annan abubuwan ba za su ba yake me yin wa'annan abubuwa kuma duk da kyar za ka ga ya ta lafiya ka sai ka ya ka su za su zo su bage ba wani abu bane fadar Allah madaukakin sarki babu gwamnati hadin gwiwa Allah madaukakin sarki shi ke mulki Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum liman al-mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar Allah madaukakin sarki shi ka aike da mulki duk wanda kaga yayi wani abu sai da ya roka in Allah ya ga dama ya bashi ba hana cewa in ka amince da malami ne kirki da zai ma addu'a ba addu'a zai ya roka yana fadan shi gaban Allah madaukakin sarki in Allah ya ga dama ya bashi ba wanda ya isa shi da Allah babu gwamnatin hadin gwiwa su cikin fadan Allah madaukakin sarki duk wanda zai maka sai dai ya rokan maka ko kai ka tashi ka roka amma me badosa me tsafi me menene da menene duk ba shi dai ba wanda ya isa shi da Allah yin abu abin da ke faruwa shine in ya dace cewa Allah ya kaddara kaza zai faru masa ko wane ne ko menene me tsafi ya fada ko yayi hikimar Allah ba ta canzawa don wane ya fada haka za ta gudana ne su kai ka ka gaskata shi a banza a wuce sa'an nan karfe kai da duka sai Allah ya tsaye da ranar lahira ba a hana cewa ka je wurin malami ya maka addu'a ya roƙa maka Allah bukat kana son haihuwa kana son aure kina son aure kana son lafiya kana za ka je wurin duk malamin da ka amince da shi ya maka addu'a ya rokan maka Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki rokar sa ake ba ya maka sanin gari babu gwamnatin hadin zuwa ta cikin wurin Allah madaukakin sarki muna kallo cikin hadisan da suke manzon Allah da ya farka da daddare yace ma za uzila al-laila min al-fitan wa ma za futiha min al-khaza'in ayqizu sawahib al-hujur fita da mata a gida kowa ta sai Allah kowa ya sai Allah madaukakin sarki ko wani wanda za ka je ka ce ya iya duk yana da shiga ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wani ba zai samu shiga wurin Allah ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya kuma za ka fi a hankalci ma wannan ba zai karba ba ko ba za a karba ba sa kowa ka koya ma yar ka ɗan ka matar ka dan kowa tsakanin shi da Allah ba wani abu bane daga yau in kana son ka zamo babban waliyin Allah wallahi ba da zuma ba wani abu bane bari na bari ni na yi shi kenan duk wanda ya samu shiga wurin Allah har da yake kenan babu wata dabara bara na bari in na yi shi kenan wannan yana bari wannan yana yi duk ku je ku sami wani ya bar sata ya bar sanya ya bar kaza wani ya bar kaza wani ya kara na jinkiri wani ya yi zakka wani ya yi kaza duk baki ɗaya karfe ku je ku haɗu wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ɗaukaka darajar in an la taf'al shi nan ka zama babban waliyin Allah yace Allahumma inni a'udhu bika in mutum zai ce yace Allah madaukakin sarki ni ina neman tsari da gare ka ka kare ni daga barin sharrin al-khubuth shaytanu maza wal qaba'is da shaytanu mata an samu a cikin wannan nasu sa'annan da abubuwan da zai ma'ana duk sa'an da mutum zai shiga ban daki sai yayi wannan addu'a dan Allah ya kare shi da waɗannan shaytanu don suna tare da kai suna kallo za ka shiga tsuguno za ka tuɗe tsirararka in kai wannan addu'a sai Allah ya tsare sarki ba'an nan tashi tana biyan bukatarka lokacin da kake biyan bukatarka babu wani zikiri tana zamawa in ka fito wannan da lokaci da aka samu ka daina zikiri shine in ka fito ka bukatarka tana neman gafarar Allah wannan lokaci da yake da samu Allah سبحانك الحمد لله الذي اذهب wa العذى وعافاني وانفق عني ما ينفعني wannan gaske in aka in Allah ya baka da shi dai ka mutu bin munasaba wani sarki sarauta da mulki da dukiya da arziki sai Allah ya jarabce shi da ciwon bawali bawali ya rike mishi baya fita duk likitoci suka yi aka rasa aka zo aka tambaye shi ce, da za a samu maka wanda zai magance ma wannan cuta ka ba da rabin mulkin ka za ka bayar ke yi eh, zan ba da rabin mulki aka ce a da za a samu wanda zai maka magani wannan cuta ka ba da mulkin ka duka yake zan bayar aka ce mulki duniya da sarauta da bata kuje a bada ita a fita fitar da bawali ba ina amfani da har a bar addini saboda don mulkin bai shige a fitar da bawali saboda ka bayar a baki wannan fitsari in ya rike sai halaka wannan da kira ke cikin cikin mutum in ya saura sai halaka to sai yasa da Allah ya sauwace maka kaje ka fitar ka fito sai ka ce gufranaka ina neman gafaranka ya ubangiji kana gode wa Allah da ya raba ka da cuta dan da kaje ba komai kake ba wanda zai maka amfani da ita ba wanda ya zamo to zai zamo cuta sai Allah ya tsara kai to wannan aiki banda Allah madaukakin sarki wa yake yi sai Allah madaukakin sarki zan wanda ya san sirrin rayuwa zai fi kowa tsoron Allah duk sa'an da ka ci abinci ya shiga cikinka hanjin cikinka mai suke yi ba tattauna nika suke yi ba in ba ka ci in ba ka ci abinci duka ba su tauna nika nika kan ku tauna kan ku nika kan ko ka mutu sai Allah ya kiyaye ka amma kana kawo kana saka abinci sai ka tafi da aiki wannan hakora da kake gani za ka suka shi to nawa shekara nawa kana cin da su kuma duk maka shine me yasa shi bai kare ba ba fanka tun da ka tashi tun ka je ka mutu takalma nawa ka ta kai tare kana taka kafanka kullum ba ba abin da yake kalma nawa kake za ka sa takalmi ne a kaza kana takawa kwana biyu ya kare wannan kafar tana nan baran da kan ko ba ta fi takalmin karfi ba san da Allah madaukakin sarki wa yake yin wannan kullum ka sai hula naira dubu naira mai can naira mai ne ga tuma ya fito ka aske ya fito ka aske da za a huta kanka za a ga tuma Allah madaukakin sarki shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni duk wanda bai ji tsoron Allah ba wallahi ya tafi babu wasu ma'i inda al-khaba'i babin da ke bayanin cewa a ajiye ruwan da za a yi tsarki wasu za a shiga ban daki ko tsuguru قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر وقال اللهم فقهه في الدين عبد الله بن عباس كنا saboda hankalin shi bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga inda zai kewaya sai maza maza ya je sai da ruwa ya je aji da manzon Allah ya gani cewa ai haka haka sai Abdullah dan Abbas sai manzon Allah ya sake ce Allahumma fattahu fid Allah ta tsara masa fikihu fahimtar addini don manzon Allah ya ce man azza ilaikum ma'rufa فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أن قد كافاتموه أو حتى تروا أن قد كافاتموه هذا من ذا الله لقد كنا قد كنا يكينوا أمونا كيني لكن من أفضى إليكم معروفا فكافئوه هو ولا يمكن أبين كيرتي تفاكا مجد فإن لم تجدوا ما تكافئونه إن باك دا أبين ذاك ساكا مسا ka yi masa addu'a ka rinka yi masa Allah ya saka maka da alheri Allah ya kiyaye shi Allah ya maka kaza har ka ga cewa wannan ya isa a cikin saka maka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan hadisi yana cewa an karbo daga Abdullah dan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ban daki ko ya ya ko ya ya tafi fa wada'tu lahu wudu'an sai na ajiye masa ruwan alwala alwudu'u الماء الذي يتوضأ به da abdullahi dan abbas ya zama aiki ya shiga ya san lallai za a bukaci wannan abin me zai yi sai sai ka je ɗauko ruwa zai aji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce man wada'a hadha wa ya haji wa ya aji wannan wa ya aje wannan fa ukhbira zaka ce ya abdullahi dan abbas ne sai manzon Allah ya ji dadi manzon Allah ya san abdullahi dan abbas ya fahimci cewa zai bukaci ruwa sai ya miki addu'a kuma Allah ya daɗa masa fahimtar addini yace Allahumma ya ubangiji fatahu fi Allah ka fahimtar da shi addini an san kuma addu'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallama باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء bidarin au nahwihi babin da ke bayanin cewa yana cikin ladabce ladabcen musulunci duk sa'an da mutum zai kewaya ko zai tsuguno kada ya fuskanci alkibla ko kada ya ba alkibla baya to haka duk za su gani ban a madina a makarantar a a jami'ar islamiyya da muka tafi mu ga duk kowanne ban aji to akwai tsarin da aka yi musu akwai tsarin da aka yi musu to wani muke sai suka ce ai wannan tsarin duk gini in za a yi sai a duba ina saba take dama madina tana nesa da makka makka kuma take alqibla din to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake na masallacin sa yana son ya auna alqibla Allah sai ya hori duk duwatsu duk suka yi kasa ya tsaya yana kallon ka ka'aba sa'an aka kira alƙibla to wannan ne wannan alƙiblan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi ne zama alƙiblan a cikin Madina baiwa ce ta Allah Allah ya ga dama ya sa ka zama musulmi da duk ya fi ka karfi ya fi ka kudi ya fi ka komai da komai Allah bai ga dama ba yasa Allah ya ga dama ya ba su kuma ya ba su ka'aba ya ba su arafa ya ba su masallacin annabi ya ba su ma'u zamzam awalam yaro an na ja'alna haraman aminan ta gani ku Allah ne zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sai ma Allah ya yi maka fadala da yawa sai dai kai ne baka san fadalan da Allah ya maka ba dan kana hangen abin da Allah bai baka ba tare da cewa wannan abin da Allah bai baka ba ɗin Allah ya san cewa ba alheri bane gare ka ran da duk kwanan yunwa ka tabbatar da cewa Allah ya san rannan kwanan yunwa ke kuma alheri ran da duk ka samu alheri ka tabbatar da cewa Allah ya san cewa wannan lokaci shi ne ya dace maka shi ne Allah ya kawo baka yasa abin da ake so ka bar wa Allah zaki, abin da ake so ka bauta wa Allah ka sallawa wa Allah sai ka kubuta jiya mun ji an ce falan ma aslama wa sallahu lil jabin wa nadaina an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ka sallama wa Allah ka huta in ka raba kafa kana da dabara kana da nifaka kana da sai ka wahala duniyar nan karshe ka ga ba ka da komai ka zo ka mutu ka ce ala fanzuru ni kan farauki bila kai haka dan adam ake haihu sai zai fito cikin mahaifiyarsa ya danka hannunsa haka وفي قبض قلب الطفل عند ولادته دليل على حرص الذي هو جامعه وفي بسطها عند الممات علامة على فانظروني قد خرجت بلا شيء duk an da aka haifi jariri zai zo na rike da hannunsa ma'ana sai ya tara duniya sai an buga da su sai komai sai ya yi ya buga ya tashi ya zauna a shiga a fita a dauki fayil a yadda a gama ba abin da aka sunan dan Allah ya kaddara cewa komai yana da sharuɗai in ka kauce masharfi ko ka wahala a tara fayil a je a yi musu a haɗu a wace a zauna a tashi har yanzu ba abin da ya gyaru don an cewa Allah ana da azanci tare da cewa duk taro da za a yi Allah ya kafa sharuɗai san abin da ya zauna da su kenan alkhairi zai zama yake la khaira fi kathirin min najwa illa man amara aw ma'ruf aw islahin bainan nas tun daga majalisar ɗinkin duniya har majalisar kasar in ba waɗannan abubuwa ke haɗa mutane ba wallahi za a yi miki za a yi taro za a yi kwamiti za a rauke fayil a yi rubutu a yi menene a gama duk baki dai a je a je kuma a je a shiga cikin duk a cikin kunci dan ne dan an kauce Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma والله تالله كل ذلك غفلة من غفلات الحياة ربنا تي تاتي ترى يوا كو إن كان أصول كبنبا تتكاني كريري تاتي ترى da gaskiya ta rayuwa da kalli mutum rayuwarsa da yake ciki lokacin da yake lafiya lafiya ka kalli mutum lokacin da ya kai gaban ku lokacin za ka san cewa mece ce shirin ta rayuwa mece ce rayuwa wacce take ta ainihi ta gaskiya in ya tashi yana son mace aura ba zai je auri matar da suke irin aikinsu na shirin ba sai na neman yar kirki mai addini mai biyayya mai kaza kaza kaza ba haka bane amma lokacin da ake zaune lafiya lafiya wasu wani idan su bai waye ba kansu bai waye ba ba san abin da ake ciki ba su waɗanda kansu ya waye suka san abin da ake ciki su ne waɗanda ke abin da suka ga dama za a je a taru za a rike fayil ne za a yi mitin ne za a taru ne za a watsa waɗannan duk rana ɗaya za ta zo ya tabbatar ma cewa ne zaki ta rayuwa don ran da jasu masa ta rasu ko mahaifin sa ya rasu sannan waɗannan duk ba zai neme su sai ce ina gidan liman ina gidan mataimakin liman ina gidan ladan yanzu matsala ta kai kai ba zai yi yaudari kansa ba ba zai yadda yaudari kansa ba ran nan dalili annabi yusuf suka hadu su da wa'ansu sai a cikin gidan kurkuku duk wanda gani cikin gidan kurkuku ba lalatacce bane a ka'ida to amma annabi yusuf da yake yana shi yana da sako da yake idarwa ko da yake kaddara ta kai gidan kurkuku da manta da sakon shi ba sai ya kiyaye kansa ya kiyaye addinin sa suna nan suna jajanci wannan yayi kaza wannan yayi kaza da matsala ta zo musu suka yi mafarki abu ya jawo hankalinsu su waɗannan da ake lalaci da su ba je an nemi fassara mafarki wurin su ba sai suka zo suka ce kai an wani na bi ina da tawilihi inna naraka min al-muhsinin a ga lalatacce ma ya san akwai na kwarai lokacin da ke lalaci kan kiriri ta ce ta rayuwa wallahi kiriri ta ce ta rayuwa rage matsala ta kai ba yadda za a yi su waɗannan abokan ba zai je club baran zai je ce na jiran liman ina son a yi ma a yi min sutura a kira ba sutura ba ku yi sutura ba da dama ba ku yi sutura ba don al'amari duk ba sutura ba yasa duk taron da za a yi kada ka ji damuwa ai za a iya tilasta Allah ne kun karfin Allah za a yi to Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahu in ka ji an ce najwa mutum ne kwamiti ne taro ne duk wani taro na cikin najwa Allah ya ce babu alkhairi duk sa'an da Allah ya ce babu alkhairi shi waye sai saka yake illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan in ba abin da ya hada kuma kenan da su kutace kan za ku yi har ku gaji tattalin arziki dai ba zai ba halin rayuwa ba zai nufi ba ka jibi ta barbare duk komai sai ya gama lalacewa duk hankulan mutuna nan ba su da amfani komai yana da haddi duk inda ka kai da karfin idanu za ka iya ganin abin da ya fi jama'a ko uku duk inda kai da kaifin ji ba ka iya ji tsaron da yake mal ji ko uku duk ya tabbatar da wani to amma hankali ne ɗan adam sai a bar shi ne abin da ba kuma ya iso gane ba. duk inda ke ka ba komai ya isa ya gane ba sai an zama maka da haske na addini na shari'a don hankalin ya zama hankali in ba haka ba za ka zo ka zamo tare da su ana cewa sun fi kowa wayewan kai sun fi kowa ilimi sun fi komai komai su zo ce na nasmau au fili. wannan hankali da kuke faɗa muna hukuncin kuskure kuke ga mun zama shiga cikin wuta wani hankali da hankali da dan hankalin da yake cikin zuciya ne sunan shi hankali قلت لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم اما يزيد كريم تاكر ايوه غفلة من غفلات الحياة هنا هنا su suka iya su suka yi menene da menene alhali ko al'amarin ba haka yake ba abin da ake ce hankali shine abin da ya nisafar da ke daga barin halaka amma duk abin da ya saka cikin halaka ba sunan hankali ba sunan shi rashin hankali قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره سرقوا أو غربوا an karbo daga abu ayyub al-ansari yana cikin manyan mutanen madina cikin manyan sahabbai abin girmamawa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake bada umarni yanzu ce idza ata ahadukum al-qala'a aw al-gha'ita al-aslu al-gha'ib al-mutma'innu min al-ard abinda ake cewa al-gha'ib shi ne na tsakkan wuri sun kasance in mutum yana son ya je tsuguna sai biya bukatar sa sai ya fito ya nesa inda babu kowa wuri ya shiru sai ya je tsuguna ya biya bukatar sa anan to wannan sunan wurin aka ɗauka aka ambaci abin da kake fitarwa ɗin shi ne manzo Allah ya ce duk sa'an da mutum ya nufi ya je tsuguna fala yastaqbilu al-qibla kada ka fuskanci al kada kuma ka ba al baya mana yanzu ga al mu ga bayan al-qibla duk sa'an za mu gina ban ɗakuna sai mu sa ana fuskantar sa kar a fuskanci haka ko a bazar baya Abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan to amma za mu zo mu karanta daga baya za mu zo mu karanta cikin hadisan da ke tafi cewa wannan sai ya zama fili da da haka ke zuwa amma na kai gini babu laifi ka hukunci inda kake so duk baki daya don za su zo hadisi zai zo cewa sun hau saman gida suka ga manzon Allah ya biya kudin cikin gini amma yana hukunta gabas sai mu sa malamai suke in fili ne an ki haka sai wani sahabi ya ce mun kasance muna yin haka sai mu istighfari dan mun saba umarnin ma'aiki sai mu roki Allah gafara to in cikin aji ne gini kai sai ka bar iska inda zaka fuskanci inda zaka tsuguna kar ka fuskanci gabas kar ka bashi baya in cikin gini ne in kai babu komai in kuma cikin gini ne kuma kace ma ba za ka ba abin da yake bil munasaba a cikin tambayar da ta zo jiya wani yake tambaya cewa kiran sallah da za a yi as-salatu khairun an-nawm cikin sallar asuba kiran fari ake yi ko kira na biyu ana kiran sallah dukkan salloli ba a yi kira sai lokaci ya shiga amma sallar asuba ita tana da lokaci tana da lokuta guda biyu da za a musu kiran sallah gabanin shiga lokaci da bayan lokaci ya shiga to ibn azima hazura yace ya kasance yana yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta bayan ya kira sallah ce as-salatu khairun minan nawm yace yana fadar haka a cikin kira sallah ta farko da san mu je jawabin wannan matsala wannan matsala matsala ce da ta da fitina mai dimbin yau. mas'alan at-taswif as-salatu khairun minan nawm kiran fari ake yi ko kira na biyu matsala ce wacce take duk inda ta tashi sai ta kawo fitina a cikin nan da bikinai akwai waɗansu mutane da suka tashi suka yi yaki a cikin harami suka je suka fi sun kama harami za su kafa hukuma za su yi juyin mulki aka kama su duk baki ɗaya aka zo aka tattafe su mas'alar da ta tasan musu kenan duk sa'an da kake ganin ka fahimci abu to sai yi hankali ɗalibai ne masu karatu tare muke karatu da su a kulliya tun daga sanawi akwai ɗaya ciki muna tare da shi Ahmad bin Hassan al-Muhallili muna cikin jarrabawa mun zo da safi za mu jarrabawa aka zo aka bi a guje aka je aka kama shi mu ba mu shi da su da suke sun san abin da suka kulla da sun ga ɗan NSO na kan kasan sun san da sun ga mai sun san tare da cewa ya yi libi haka muna tsaye da shi muna hira muna tsaye da shi muna magana tare muka sauko mota muna tsaye da shi muna magana gaba dai za mu shiga jarrabawa

haka muka saba tun shekaru talatin kusan arba'in da suka yi duk sa'an da ake tare za a je masu wasan kwallo za a je menene duk sa'an da aka tura mutum ya je makaranta ya karanta da hallari ya je duk abin da kai kafin duk abin da kai kuskure ne a ya je ya karanta da hallari ya zama malami kowa sai sai kowa kuskure yake to waɗannan muna tare da su akwai wanda ya kafa su amma da yake shi da niyya kyakkyawar niyya ya kafa su sai Allah ya fitar da shi ne Annan inna Allah yudafi an allazina amanu ko Abu Bakar Jabir Jazairi shi ne ya kafa wannan jama'a yana da'awa yana bugu da littafai sai al'amarin sai zafi suka wuce maka dida sai suka zo da Allah zai tsirar da shi sai suka zo sai babban taro suka ce su tsige bai kusa ba shi yana da sassaucin ra'ayi aka buga duk duniya suna Saudiya aka cewa sun kore shekara na kewayewa aka rike wannan fitina aka kama duk aka kakkace su ba shi ne farkon wanda ba amma Allah ya tsirar da shi suka zo suka yi taro babban taro mafi cewa yana da sassauci suna da sassauta ra'ayi baya jin masu abin da suke so ya sa sun koyi shi ne sai hakura ba wanda ya san me zai faru wallahi sai hakura kan haka suna tafiya su shiga nan su shiga nan su ɗauko wannan su zangwal wannan su haka suke sai har suka je suka zangwalo wa kansu halaka suka zo ai ga hadisin sunan an-nasa'i ya ce a salatu khairu min an-nawm as-salatu khairu min an a azanin farko ake yi ga malamai duk malaman mu da muke cike karatu suna kallo kun bi hukuma kun bi kaza kun bi kaza kaza kaza kaza shikenan suka shiga zagin malamai muna zaune cikin harami da Sheikh Abdul Qadir Kaibat al-Hamdulillah kuma malami ne muna zaune da wani cikin waɗannan masu gira ya zo muna zaune muna hira da abu abdulkadir zai magana ko ke ku kun san manyan manyan mota suna hawa za su ba za su faɗi gaskiya ba suna zaune wallahi da kullu rawakar da shi ya tashi tafiya haife shi ko ya gita da a cikin shekaru a cikin su sai suka manta cewa karatun da kuke yin da karatun da kuke yin nan sun gano kaza ko ba su gano ba a'a to ai akwai malaman da suka gwada muku suna nan su kuma kuka tashi suna ja da su Allah zai kyale su ne Idan ka fahimci wata matsala ba za ka kalli fitinar da za ka jawo ba wannan matsala ita ce tana cikin matsalolin da ka wahal da su suka ta ma malamai duk suka ce malamai duk yi kuskure duk malamai suka ta wanda za su ta ko al'amarin suna tafiya al'amarin suna tafiya sai suka zo kowa ma kuskure yake yi sai su kadai karshe sai suka je suka tara kayan yaki da menene da menene suka shirya da dino da ruwa da menene suka je za su je su kama harami su sai sun kafa hukumar akwai wani abokin mu da Umar Hassan Umar Hassan Kullata wanda Fulata shi san aikataccen ne a Madina Umar Hassan Kullata ba Umar Muhammad ba Umar Hassan Kullata yana da majalisi a cikin harami wanda aka yi abin dukkan mun tabbatar da cewa ya mutu ya zama inda yake zama nan aka je aka yi fitina sai ga shi yaro muka ce lafiya yake wallahi ya waye gari ne sai jiki ya kawai yake ba zai je makaranta ba me ya faru dan inda yake zama nan aka yi fitina sai ga shi ya tsira dan an ce wa'an sun gudu ne kace shi ba abin da ya sani ya waye gari ne sai jiki ya sai ba zai je makaranta ba yake zama sai sun shirya abin da suka shiga da makamai a cikin harami a harbe wannan a tattace wannan suka suka yi barna mutane sun zo sun haji aka saka su kowa da kowa mu'ayyukin malaman da aka san su ana neman su a kaje sai dai su bar da kai kowa ya gudu ba ga duk wanda aka samu haɗe aka yi tunda aka yi ba ta kaji sosai muna ciki muna cikin kasan muna kallon muna cin abin da ake yi sa'an nan aka zo aka samo su duk baki daya shugaban su shine Juhaiman al-Utaibi Juhaiman al-Utaibi dai shine shugaban su ba la haula wala karatu ba ya ba iya karanta sai an gyara masa ba ya iya karanta sai ya yi lahani sai an gyara masa duk na bayan mu muna wai suna aji da su wai suna gaban wai suna bayan mu amma matsala ta kai sun tambaye ko annan wani ko ko da iya ba sai su su suka gane sunna su ga kaza sun da kaza kaza kaza shi ne da dan yake sun za su a hankali ba za su saba dauko wata matsala da za a ji ayi amfani ba sai su dauko matsala da za ta kawo su ba ana nufin wanda ya tambaya ana hana shi bane a ina gwada maka sirrin wannan matsala wanda ya kawo maka wannan matsala ce ta kenan ta inda ka fito kenan sauran su ne waɗanda kenan abubuwan da suke kawowa kenan yanzu ayyuka da suke gaban mu sai mu bar su mu je muna son muna kawo abubuwan da za su kawo muna fitira mu kasu zama lafiya sa'an nan mafiya suna nan suna hada karfi duk wanda suka samu har da su kasa su bar farka cikin wannan su kona masallaci kuma su je su kwana lafiya yanzu dan Allah ko ba mu da aiki dukkan mu baki dai a cikin birni da malamai ne akwai malaman da suke da daraja an san su ka tsaya shekara kana magana kalma ɗaya su za su tafi ta karbuwa don Allah in aka haka karfi aka je kowane mako wannan kungiya ko wannan jama'a a je tashar mota a je a nemi masu shugabannin tashar mota a ce su yi ma direbobin su fada masu kiyakiya din suna kashe mutane kwarai a yi musu fada a ja kunnen su mace ta fita za ta kawai ba san ko idan motar da aka sa ta sai ka je an yi an karo ka tare ta mutu wannan wata a kashe wannan dan Allah ba yana musulunci aiki ba ba a gyara tattalin arziki ba a yi musu fada mutum na tafiya da motar ta da kyau yana jin tsoro kan ne zai ko ne ya zai goge masa waɗanda kana tafiya wani zai buga maka mota tattalin arziki da tare ba ka yi tattalin arziki za a ci wata uku wata ɗaya wata an zo buge ma mota ka je ka gyara ba a karya ba tattalin arziki ba ba mutane ne ko aljanai ne in muka je aka je aka yi musu magana aka tawo hankalin su komai yana tafiya a hankalce ba mu gyara tattalin arziki ba ba mu yi ma addinin musulunci aiki ba a tashi a je sarakuna ko su wane ne a je a samu sarkin wa'annan arna wa'anda suke sayar sifat jama'a suna wahala suna sai musu tsada kuma suna sai musu abu mara kyau zaman lafiya ake su a canza hanya in aka samu gyara wurin wannan bayan addinin musulunci aiki ba a tashi a je cikin kasuwa inda kasuwan duk musulmai ne dukkan kasuwa an kaji da kasuwa kowanne za a gani yana da malamin sa kuma yana yana nan in aka je aka yi musu fada a daina tawaye mu a daina farna a daina arziki cikin kasuwanci ba za su ji ba in aka gyara wannan bayan addinin musulunci aiki ba ga su ga ayyuka da yawa waɗanda suke ba sai an tashin hankali ba ba fada za a yi ba manyan mutane ne za su tashi kowa ya gansu zai girmama su a duk inda ake zama ko bayan talaga na ko menene ba fa za a je ai ba jama'a wannan aiki da yake sai sa Allah ya saukar mana azaba kana zaune kana jin daɗi kana cikin kana cikin kasan ka ka kai da iyalin ka zo kwana cikin iyalin ka dan da Allah ya saukar da bala'i kuna ganin su mali ya ki tiro ko ake yi wa'ayata ta je a kai abinci waɗanda za a je ana raba ma abinci din nan da wani miliyoni ne sai abin da ya ga dama amma ka waye gari bai san ina uwarsa ina matarsa ina ƴaƴansa ba sakan sai ke ne zai sa cikin jama'a ku ji tsoron Allah dan Allah ba za su ji ba ko ba su bari ba abin ba zai ba za ta kaita ba dama manzon Allah ya ce in ana sabon Allah ko bayyane kuka yi shiruti ne sai Allah hada muku da azaba amma in aka tsawata suna yi a koyi in za sauka kansu Allah shi Allah zai kama amma har aka bayyana kowa ya shiru in bala'i ya sauka sai ya kama kowa ba fada za a je a jama'a za a tashi kowa yana da jama'a kuma kowa ya sani ba sai an buga misali sai an fito guru guru an fada ba a tashi ba tashin hankali bane jama'a ku musulmai ne iyayen ku musulmai ne arziki Allah ya mutu Allah ya baka arziki ka ka sa ka ka ba ku ganin lokacin yana harkar abin da ake ciki a kashe wannan a yi kaza a yi kaza kowa ya harka abin da ciki ba ku bar mu roki Allah madaukakin sarki albarkace ko kuke wannan sai ya faro muna ba da tashin hankali ba sai su sassauta kowa sai zuciyarsa ta kare tun da musulmi ne wannan abin da yake yi rashin wa'azi ne rashin gargadi ne rashin wanda zai tsawata masa ne a hankali in kun kuke ku aure ba da ba da bane ana zaune kasa ta musulunci eh, wannan abubuwa da kuke yi kakannin ku sun ci ku bukatan wannan abubuwa suka tauke musu suka yaji ka tabbatar da addinin musulunci daular shi Usman ba yaki akai ba duk inda aka yi jihadi ba aka kashe wa'ansu ba duk wanda za shi jihadi ba matarsa ya bari ba ba jin daɗin sai bari ba ku ba su da maza su kai ku ba su bukatar matan ne suka bari dan menene za ku zo ku bata abin da suka gyara Allah yake wala tusiru fil ardi ba'da islahi in ya zama lalle ne sai ku saba Allah ku je ka san arma mana kada ku bar Allah ya saukar mana da bala'i dan Allah ko sai da ne su ba za su ji ba a je a samu masu kusantar mutum ya je yayi dabara ya aiki ya samu motar sa cewa yana hawa ko aiki ya ya kada ku zo mutum na tafiya hankali da wasu sai wannan zai fige ma mota wannan zai kace ma mota zai sauke shi dan Allah kai hakuri ya yi abu ne da yake ya fi karfin gyarawa ha in aka tsawata masu wani lokaci da yake ko yana tafiya ba hankali yake yi ma in aka tsawata wa mutane sai komai ya tafi kowane wata a ce ga abin da za a je a gyara wallahi kafin a ce shekara ɗaya shekara biyu na sai ka na sai mai sai an yi mamaki sai an yi mamaki to waɗannan duk suna gaban mu kowa kuma sai Allah ya tambaye su akan wannan jama'a ga abubuwa ga al'amura da suka faru ga ƴan mata sun yawa ba aure ga ƴan maza sun yawa ba aure ikon Allah mata yan mata na da yawa ƴan maza na da yawa kuma Allah shi kenan babu aure kowa ya kasa ya abin da ke kuma kowa ya rufe matasa su kafa kowace abubuwa biyar za a yi ne za a kafa karatu za a kafa kowa ana jawo hankalinsa wa'annan abubuwa na lalaci duk a bari duk in aka kawace musu sai ga Allah ya saukar da albarka a cikin rayuwa kafin shekara ta kewa ba mu yi ma addinin musulunci aiki ba ba mu gyara kanmu ba jama'a wannan makarantu da ake ciki waɗanda suke karatu firamare za su secondary za su jami'a abin da aka koya musu in suka fita suka je ya zama shugaban kasa ya zama minista ya zama sarki ya zama gwamna abin da zai yi kenan suka tun daga firamare din nan su bar yadda aka kula da turanci inda kula da lissafi inda kula da menene a kula da addinin musulunci haka nan ko ya sai haka in muka da mu da addinin musulunci shi kenan mun cutu kowa zai karatun sa an koya masa addinin musulunci an rene shi ai masa rigakafi duk sa'an da ya girma yana yi yana la'akari da cewa shi musulmi ne kasancewa shi musulmi ne inna akwai abin da yake nufi kuma alfahari ne ma shi Allah ya yi in ya kauce wannan ya wulakantar da kansa in ba a iya a kafa kuma na musulunci in ba a aiki jihadi yanzu aka je aka gyara firamare aka gyara sakandare ƴaƴan kowa ne ke ciki wa'annan ƴaƴan ba su ne za su zama iyaye ba gobe to aka kyale kowa ba a koya masa addini sai ya ta girma ta zo tana yin abin da ta yi za ce ba su da ladabi ba su da addini ko ai koya masa ita tana gida ubanta ne ya yi in yaje shi da gida sai sakandare in ya tashi da safe ya tafi ko wacce ita ma ba koya masa ba ita waye zai koya masa waye zai koya masa babu wanda zai koya masa to abin da aka koya mata kenan firamare da sakandare shi take yi sa'annan kuma ku ya suke to yanzu ba dan mata kare bane har matasa din duk dan sakandare yayi waye ba shi ba su ba da shi Ko eh eh da sun sun gare sun ta karfi sai ta haife su zai karfin ka saboda mai baka san kwarai sun yana karatu tun lokacin da yake za a iya tun yaro na firamare shine rayuwar ɗaya rayuwar ɗaya ya kasu lokacin da ɗake firamare lokacin shekara bakwai takwas shara goma yana tsoro in aka ta masa zai ji in aka masa duka zai ji Dan kan ne ne mikar da shi wannan lokacin zai shi har ka kyale shi lokacin da ya je kai shekara goma sha biyar shi ake ce ma sunnal murahaka lokacin shi kansa rayuwar ta fi sa ran na so shedan na ja titi na ja abokanai na kira yana son kaza yana son duk abin da za ka faɗa baya ji ka tsoratar da shi ba zai ji ba a lokacin kai da shi sun shiga gugwar maya kenan saboda kai kai sakaci tun lokacin da zaka yi mutar da kike kyale har yanzu wannan lokacin da sa'an nan lokacin da yazo kai jami'a shekaru goma sha takwas sha tara ashirin abinda ran da kake zaune kai shi yake so shi ma yasa duk wani abin da zaka faɗi miji yana jin wahala saka wahala da kanka ba kana sa riga mai kyau ba kana zuwa ka tsaya ka yi lafiya ba shi ma abin da yake so kenan ba kana karban albashi ba kana hawa mota ko babur ba shi ma abin da yake so kenan bai masa kare kaza kare kaza wallahi wahala da kanka yake ban da yake jarrabawa ya rasa duk ba abin da yake to in aka kama abincin daga asali tun daga firamare aka gyara ƴaƴa suka zo suka ba a yi aiki ba a yi ma addinin musulunci ba ba mu amfani kanmu ba to shine sai mu ga wa'annan tituna kan muka je muna hutun jaki kaya a kan mu kaya a kan mu kowa yana kwana da bakin ciki cewa in kare ni ɗanka na kirki wace a za aura in kare ni ƴarka ta kirki wani a ta aura kowa na kwana da wannan bakin ciki ko ba haka bane kowa na da shi kowa na da shi a cikin gida sannan kowa sai manta da wannan sai a je a shiga nan a je a fara nan za a shiga fanka bari ka ta abinda ba zai ga wani amfani ba بهذا نختم درسنا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يئس من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم